amma kana kai da kawo cikin zunubi kada aikata shi yau da kullum to da kana aikin jihadi kuma wannan ba zai ma'ana ba kuma aikin jihadin ba zai amfani ba sharadi na hudu suka ce idan zunubin yana da alaƙa da haƙoƙi da suka shafi bayan Allah ce zunubi ne mutum yake aiki sawa wanda cikinsa akwai haƙoƙin bayan Allah ta sani shi yanzu dole ne wanda haƙoƙin sai ya dawo da shi shi yake cewa rabbul mazali da mutum ka ɗauki haƙƙin sa ka biya shi ko kuma ɗan wannan bai samu ka nemi ya yadda maka amma in ba haka ba haƙoƙin mutane suna dumu-dumu a kanka kai baka dawo da haƙoƙin ba kai baka nemi su ya maka ba sannan ka ce wa Allah kana duba kana istighfari ba zai yi wannan wannan ba zai yi ka ba su haƙoƙin su kuka nemi su yalle maka sannan kace astaghfirullah wa atubu ilayhi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kalli istighfarin ka a matsayin istighfari da ya cika sharuɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kalli duban ka Allah ya sa mu dace wannan shine baki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duba da muhimmancin istighfarin da duk da cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya gafarta masa fa taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar amma saboda zaman sa kudduwa shine abinda musulmi suke koyi da shi ko wanda musulmi suke koyi da shi shine musulmi suke ta'assi da shi sai zama maki sallallahu alaihi wa alihi sallama don al'umma su koyi da shi a bayan karanta suwa ya ta musu tuba da istighfari ya bayyana musu yadda ake yin shi ya nuna musu kuma lankustansa da kuma kaifiyarsa har ma da lankustansa da sigogin don mutane su koya a hannunsa sallallahu alaihi wa sallama don karka je ka rika istighfari da tuba irin ta bid'a amma duk kai istighfari da tuba irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da abin koyo ka sai annabi ya koya maka yin misali don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan koyewa ne masu masa game da istighfari su ba ba ne mai haɗin gaske ba ne mai faɗin gaske kaɗan daga ciki idan ka kalli yadda da ke koya mutane ya koya musu aikace ya koya musu da zancensa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi shi yake jagoranta mutane sallah suna kwaikwayon sallah daga gare shi sai kasance idan ya da sallarsa farkon abin da zai yi shi ne kan yi istighfari su nawa so sabai suka kiyaye da suka haddace shi suka rika shi kuma suka rojo shi da al'umma yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to wannan ɗaya ne daga cikin kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake istighfari da kuma adadin sa da kuma lokacin da ba ake yi bayan an sallame kalla annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya ya koya ma abubakar radiyallahu anhu istighfari cikin sallah a baka radiyallahu anhu ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa koya mashi addu'a ta neman gafar zunubai wacce zai a cikin sallarsa sai annabi alaihi salatu wasallam ya koya wa abubakar sahabbai suka ruwaito suka karantar da mutane har hadisi suka zo gari mu don a gwada maka cikin sallah ga wata muhimmiyar addu'a wacce ta kunshi istighfari da tuba wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutumin da ya so a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abubakar idan ka je cikin sallah ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim ka ga wannan wata siga ce ta ne ta istighfari da tuba ana yi ta cikin sallah sannan ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a sallar sa misali yakan yi istighfari yakan tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala kafin ya sallar sallar kafin ya sallar sallar ya karanta sahiya ya karanta salati karanta addu'o'in da suka waka to kafin ya sallar sallar lalle ya yakan yi istighfari an roƙi cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah lamma ga kulli ma qaddamtu ma akhartu وما أعلنت وما أسررت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤثر لا إله إلا أنت سنسيس لم يسلم فهذا وانا وتسيقا شيء ومن نوع من الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع الأمة كما دولي لأجي إنسان وين النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا استغفار إما a aikace ko da lubuzansa suna da yawa kwarai da gaske muka ce ba da ne mai faɗin gaske to haka bayan idan suka nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga koyarwa ta annabi alaihi salatu wa salam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala umarce su da shi suka kula da sharuɗa da malamai suka gindaya sannan suka kula da abinda kuma malamai suka kira da su da da intifa'ul mawani' intifa'ul mawani' wato shi ba da istighfari ko kayi shi da sharuɗansa a lokaci guda kuma duk da tawakkul shurut in ka kalli kuma intifa'ul mawani akwai su abubuwa da suke kawo cikas a tuba da istighfari a lokaci guda dole sai ka kula cewa babu ko sharuɗan sun samu idan akwai abubuwan da ke kawo istighfarin cikas shi ma sai samu matsala kun gane to daga cikin abin da suke Eh, mawani ne ga istighfari akwai talaffuzi da istighfari da tuba malamai suka ce ah, biduni istishari wato mutum yana kashe astaghfirullah wa tuba ilayhi amma zuciyarsa ba ta kusan da yake fada ba ko gane yawan mata wani za ka shi ya zauna da shazzi kawai yana kashe amma ba hakan nan yana istighfari ko wani abu yake yi amma da za ka tambayi shi tsakani da Allah zuciya mi ta sai ke faɗa fata ko san me yake yana ta jan abin da yake ja amma bai baya gore to irin wannan jihadi Allah ba zai kalle shi ba zai kalle shi ba saboda an samu mani a cikin sa shi Allah ba ya ta'ammuli da zuciya mai tafala. kana faɗin ka na zuciya kai da zama abin da kake faɗa a bakin sa yana kulle a cikin zuciya wanda shi ne abin da Allah ke bukata sannan daga cikin ne, malamai suka ce akwai adamu da kare da zam adamu da kare da zam da mutum yana istighfari amma kuma zunubin da aikata baya ko jin laifi ne to yana ganin ba wani laifi yana istighfari amma shi abin da a gabansa wanda ya aikata na zunubi shi a ganin sa ba zunubi ba ko ba gano wannan ba to yazo da istighfari shi ma ba shi da tasiri kaga da an ce Allah ya baka maka zunubi amma lokaci guda zunubin ma baka yarda cewa zunubi ne ba kana kallon zunubi a matsayin halak ya za kuma ka nemi gafarar Allah wani jari sannan malamai suka ce akwai kuma alistida fil istighfar shi ma yana daga cikin mawani mawani wato ijaba da istighfari da tuba alistida fil istighfar mutum ya kinki wata bidi'a a cikin istighfari da tuban da ke wata mutum ka istighfari da tuban da bid'a ba a ce maka ka rika da wani lafazi na istighfar wani ya baka shi ce ya ce maka idan karanta wannan zunubi na shekara dubu ka za a yi ba daidai lokacin da wannan lafazin da wannan falala ba ta tabbata daga wa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda da ka rike shi ka kama yi Allah ba zai kalle ka wannan istighfar ka dani ne na yan bid'a ne ba wanda ka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani kin kafa wani adadi na gifarin ya ce maka lalle adadin sai ya kai kaza da annabi bai shaka wannan ba shi ma ka rike wannan adadi kace wai shi ne za ka yi a matsayin gifarin shi ma Allah ba zai kalle ka ba domin gifarin ya ya zama cikin shi akwai nau'i na bid'a sannan ka wani istighfar aka baka tarihi ko lokaci Ba wani da amma ba shi sai karfe kaza lokaci kaza kadai ake yin shi sai da wannan lokaci da aka haddace maka cewa kai istighfarin nan ba riwaya ta daga annabi ta ce annabi ya sa wannan lokacin ba to ka dike shi a haka istighfari ya zama istighfari da bid'a saboda ko ka kai shi a wannan lokacin ka mutu kana insha Allah ba zai kalle ka ba wai istighfari a ce maka gifadin ya yana buƙatar sai kore ba shi cikin jama'a eh, ba a yi shi cikin sun guda saboda dole sai kun rera shi cikin jama'a a yi shi cikin jama'a a daidai lokacin da shi annabi bai koyar cewa wannan istighfari in za a yi shi musun kaza su bi ba Duk da wannan bidiyoyi ne addini saboda kai mutum ya rika yin wannan addinin sa ko a istighfari ta kotu wanda zai zama cewa an samu wani na ijaba saboda ka zai ta istighfari istighfari ba zai tasiri ba amma idan bayan suka yi istighfari karkashin kowa ba aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ko in ce da irin yadda annabi ya goyar sallallahu alaihi wa alihi sallama suka kula da sharuɗa suka kula suka kula da wannan mawani da muka ambace su to istighfari da nasu subhanallah zai zama cewa tattare da shi za su samu wasu irin alkhairai masu yawan da su duniya su ne su da ranar su yan su gifari muka ci irin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko karshen korowarsa da kula da sharuɗarsa da kula da mawani tattare da shi akwai samun alkhairan duniya da ne da lafiya daga cikin alkhairan da ake samu a cikin istighfari a duniya akwai abin da ayyana ta faɗa yanzu abinda aya take cewa wani ne tadbiru rabbakum thumma tubu ilaihi, sai ce yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma yanzu wani wannan yumatti'ukum malamai suka ce fi'ili mudari'i ne majzumun fi jawabin talab wato kenan takadirin zace shine wa ne tadbiru rabbakum thumma tubu ilaihi, kun gani ko fa in astaghfartum rabbakum wa tubtum ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan idan kuka nemi gafara na ku, kuka tuba gare shi kamar da aka ba ku umurni to mata an hasara zai je da ku daɗi daɗi mai kyau ila ajalin musamman ga wannan daɗi wanda shafi mai ganin duniya ne wanda shafi duniya domin ila ajalin musamman ne. Allah zai je da ku daɗi zuwa ga wani adali a ga amatowa ne kashe rayuwa ina fata kun gani wannan daga cikin fa'idodin da ake samu a nan duniya game da istighfari a lokacin da bayan suka yi shi bisa ga usulubi na sunna shi yasa a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi yin wannan alkhairai da ke tattare a cikin istighfari tun a duniyar musulmi ya faɗe shi ta bakin annabi hudu alaihi salatu wa salam yake cewa annabi hudu yake cewa mutanen sa wa yaqum yastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين annabi hudu ce mutanen sa waya qawmi taksiru rabbakum yace ya ku mutane na ku nemi gafara Allah ubangijinku ku yi istighfari ku tuba zuwa ga Allah ani wato istaghfiru rabbakum yace thumma tubu ilayhi kadalika ku tuba zuwa ga Allah haka annabi hudu ya ga mutanen sa sai ce to idan kuka tuba zuwa ga Allah kuka yi istighfari kamar da kan huce ku yursilis sama'a alaikum midrara Allah zai sako muku sama sannan mai yawan zubar da ruwa shine midrara sama Allah zai bude muku zai turo muku zai suke ta midrara tana yawan zubar da ruwa kun san ruwa su ne arziki jama'a ruwa su ne tushen arziki wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun ka duk mutanen da Allah tabaraka wa na ya azabta da ruwa wanda kake gani to duk abin da yake bukatar arziki ya ba su shi to shi yasa Annabi Hudu ya ga musu cewa idan suka yi su suka tuba ga Allah yursil as-samaa alaikum midrara kaga da alkhairan duniya kenan da arziki a duniya Allah zai ba ku wannan sannan shi wai zikkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi tare da karfin da kuke da shi ko da wata ne ne karfafa to idan kuka yi istighfar ku kuma ga Allah sai Allah ya saka muku karfi tare da karfin da kuke da shi wala ta tawallan mujrimin yace kar ku juya kuna masu ijrami kuna masu aikata laifi a shahid annabi hudu ya ga mutanen sa idan suka yi istighfari za su samu alkhairai a nan duniya Allah zai ba su ruwa masu yawa masu albarka sannan ya kara musu karfi akan karfin da suke da shi annabi nuhu ma ya ga mutanen sa cewa bayan ya kai koke ga Allah ya ce ba Allah na mutane na ce musu kaza na ce musu kaza na ce musu kaza daga cikin abin da yake cewa yake ga wa Allah cewa na ga musu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara haka da yake cewa yake ga mutanen sa wannan ba yana faɗin shi ne da kafa ya faɗe shi ne dogaro ga wahayin da Allah ya masa ki na ga mutanen nan ku nemi gafara ubangijin ku innahu kana ghafara shi Allah ubangijin ku ya kasance mai yawan gafara ne idan kuka nemi ta kamar yadda aka umarce ku to yursilis samaa alaikum midrara zai sako muku sama ya muku da sama a buɗe muku kofi sama ta zama muku ta zama muku da ruwa midrara ita sama tana mai yawan zubar da ruwa da yawan gaske masu amfani masu albarka kamar dai da yadda annabi hudu ya biya mutane sannan annabi nuhu ya kara ce musu wa yambidukum bi amwalin wa banina kuma istighfarin da idan kuka yi shi Allah zai kare ku da dukiya dukiya ku sai ta yawa yanzu wannan ba alkhairi ne ba wa banina yake kuma Allah zai kare ku da yaya shi wannan duka alkhairi ne da mutane suke kallo kuma suke son samun su a nan rayuwar su duniya da ka istighfari Allah zai kawo ruwan sama sannan Allah zai kara mutane dukiya Allah zai kare su da yaya wanda duk kun bi amwalin wa banina sannan ce wai da Allah kun jannakin? Allah zai saya muku gonaki da za ku ɗebi kayan amfanin gona masu yawa masu albarka wai da Allah kun anhara kuma ya sa muku koramu da yawan gaske da za ku iya cin gajiyar su albarkai da alkhairai wato albarkoki da alkhairai su yi wata gare ku a shahid istighfari Alkhairarsa suna da yawa a duniya wanda wanda kaɗan daga cikin kenan amma abin da shafi alkhairar lahira da ba wuce istighfari idan bayi suka yi shi bisa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar alkhairai biyu za su samu akwai alkhairin duniya akwai alkhairin ne na lahira to wa'in da muka ishara su ne suka shafi alkhairan da ake samu karkashin yin istighfari a nan duniya to amma a lafira akwai alkhairan da ake samu daga cikin su ayar bata abin nan ba ta kare da sai ta ambaci wani bangare nasa da Allah tabaraka wa ta'ala yace yumatiyakum mata'an hasanan ila ajalin musamman wanda muka ce nan duniya kenan to game da abin da shafi lahira sai yace wa yuti kulli fadlin fadla wannan abin da shafi alkhairat istighfari a lahira kenan wa yuti kulli fadlin Allah tabaraka wa ta'ala zai bai wa dukkan wani ma'abuci falala kun gane ko fadlahu falalansa duk wani wanda yake da wani alkhairi da falala to gobe kiyama Allah zai bashi falalansa sakamakon rike istighfar al-imam al-bukhari rahimahullah yanzu fassara wa yuti kulli fadlin fadla sai ce ai wa yuti kulli amalin salihin في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة yake ma'ana wa yuti kulli zai fadlin fadla shine cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai baiwa dukkan wani mutum ma'abuci aiki na gari a nan duniya to Allah zai bashi ladansa da sakamakon aikin sa gobe kiya to ko shakka ba masu yake gibari ba sai an ga baka suna daga cikin wani suke da aika na gari a nan duniya to wayu ti kullu bi fadlin fadlahu shine Allah zai ba ladan su da sakamakon su a can gobe kiyama ibn asir ya tafsirin ta shi ma ya ambaci wannan zancen da al-Imam an-Nawawi ya ambata wajen fassara wayu ti kullu bi fadlin fadla sai ce wannan zance ne wanda Abdullahi bin Mas'ud ne ya faɗi shi to magana ba ta al-Imam al-Bukhari ke ba amma magana ce da aka rawaito daga Abdullah wa bin Mas'ud radiyallahu anhu wannan duka ala suna kenan waɗansu malaman suka ce yana daga cikin ma'anar wa yuti kulle bi fadlin fadla shine wa yuti kulle man fadlat hasanatuhu ala sayyi'atihi fadlahu ay aljanna wato Allah zai bai dukkan wanda kyawawan ayyukansa suka fi yawa akan munanan ayyukansa to Allah zai ba shi fadlahu falalansa shine aljanna Allah ya samu dace ya ko yuti kullu bi fadlin fadla a wannan tafsiri yana nufin cewa a gobe kiyama Allah zai duba bayinsa duk wanda aikinsa na alkhairi ya zama ya fi yawa akan mummunan aikinsa to Allah zai baki falalar sa ita ce aljanna wannan yana daga cikin sakamako da alkhairan istighfari a gobe kiyama Allah ya samu dace to almuhimu da yadda lamarin yake duk wanda ya istighfari kamar da Allah umarce shi bisa ga uslubin da aka ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kiyaye sharta da lura da mawani to zai ga alkhairan istighfari a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahima haka Allah tabaraka wa ta'ala yake yace wa man ya'mal su'an dukkan mutumin da aikata wani mummunan abu aw yuzlim nafsa ko zalunci kansa ya aikata wani mummunan abu ko ya wani abu yake ya zalunci kansa da wannan aikin sun mai la sannan ya zo ya nemi gafara Allah bisa ga usulubin da muka ishara zuwa gari kamar da malamai suka fahimci bayani in yi gifari bisa ga irin wannan yanayi to yi gidi laha ghafurar rahima zai samu Allah tabaraka ta'ala a matsayin mai gafar zurbai mai yawan rahama wa bayinsa shaka istighfari ka suna da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace da ba daidai bane bai su duka shagaltuwa da da ainihin rabala game da matsalar su shafi istighfari kamar ne wanda farko kowane daga cikin bayi da zai tambayi kansa ya yi makanta adalci ya san irin laifukan da yake aikata babu wanda zai doki irjin sai ce shi ba shi da laifi babu wannan daga cikin baki ba ka da wannan sana'a ba ka da irin wannan wani taka a jojin injinka ka ce wai kai yanzu kai kai ne kana cikin ibadun lahi salihin saboda ka yanzu ka wuce ka kana da laifi babu wannan bayan ba saboda kai ba masu ba ne ba ka da isma isma da manzon Allah zai sallallahu alaihi wa sallam to in ko ba ka da isma kai khatta'un umri. wa mu shakka kana bukatar ka tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala kana bukatar ka tuba kana bukatar istighfar Allah ya samu dace shi sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in tawallaw Allah ce ce dan suka bijiri suka juya baya an kira ku an ce zai istighfari su su ga Allah tabaraka wa ta'ala ga alkhairin da ake samu karkashin wannan duniya da lahira idan suka bijiri yace fa inni akhafu alaikum to ni na ji muku tsoron azaba yau min kadir azaba yini mai girman gaske dan mutane suka bi bijire suka fatali da alamar yin istighfari to tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah tabaraka wa ta'ala ba da labari cewa manzon da ake ba da wannan labari ta bakinsa sai ki cewa fa inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoron azaba min akadir azabar yini mai girman gaske ita ce azabar ranar lahira lokacin da mutane kenan suka bi da suka bar tuba suka bar bifari bisa ga usulubin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi to suna fuskantar hadarin gitta kansu ga azaba ta yi ne mai girman gaske shine gobe kiyama Allah ya yi rashin istighfari kenan yana haifar da hukuma ta Allah tabaraka wa ta'ala gobe kiyama fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir irin wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhab yawmin alim yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiko annabi nuhu alayhi salatu wa salam ya zuwa ga mutanensa inni lakum nadhirun mubin nabi nuhu ke ga mutanensa cewa lalle ni mai gargadi nake mai bayanan gargadi gare ku Allah ne aiko ni ne muku wa'azi ne muku ah, gargadi bayanin na gargadi wa'azin nawa ya kushi cewa Allah ta abudu illallah kar ku bauta ma kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala kar ku bauta ma kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala ku tuba gare shi ku nemi gafararsa in ba ku tuba ba ba ku istighfari ba ba ku rike bautan Allah wahdahu la sharika lahu ba inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ni na ji muku tsoron azabar yini mai rasin gaske shine yini kiyama Allah zai yi wannan shine a wata ayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin da'awar da manzannin Allah suka yi da mutanensu sai sai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa in tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana wa in tawallaw kama tawallaytum min qabli yu'adhibkum azaban alima yace wa kuka yi ta'a kuka dai abin da aka shirye da ku yi gare shi na tuba da istighfari da bautan Allah shi kare da komawa gare to in kuka yi haka yusikum Allahu ajran hasana Allah tabaraka wa ta'ala a duniya ku da lahira يؤتكم الله أجرا حسنا تعالى يباكو في الدنيا حسنة وفي الآخرة به حسنة ونشين يؤتكم الله أجرا حسنا الدنيا الآخرة كما يدمك إن شاء سيتي وإن تولوا idan suka bijire suka juya baya kamata wallai min qab kamar da kuka juya tun gabanin haka yace yu'adhibkum azaban alima Allah tabaraka wa ta'ala zai muku azaba azaba wacce take mai radadi gaske a shahid bijirewa umarnin Allah game da abin da shafi tuba da istighfari yakan haifar da azaba mai radadi a gobe kiyama ga bayi Allah ya tsare mu to sai ta ilallahi marji'ukum makoma ku zuwa ga Allah take ilallahi marji'ukum makoma ku zuwa ga Allah take wa huwa ala kulli shi Allah tabaraka wa ta'ala mai cikakke iko ne akan dukkan komai wanda nasi malamai suka ce a cikin shi akwai ishara ga cewa mutane za su rayu su yi kai da kawonsu a bayan kafa. su iya shekarun da Allah ta ba raka wa ta'ala ba musu da za su mutu wanda wannan babu wani jayayya da ikhtilafi a cikin to babu wani wanda ke da jayayya da sabani a cikin cewa mutane za su mutu to amma idan mutane suka mutu ina za su koma ina za su koma ina ne makomarsu ne Allah ce ila Allahi marji'ukum ya zuwa ga Allah ubangijin ku ne makomarku take saboda duk wanda ya mutu ya tattara ya lashi ya lashi ya bar duniya nan to da kashi zai koma hannun Allah ne zai koma hannun Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya abin da ya ga dama da shi ila Allahi marji'ukum sannan wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka ta'ala mai cikakken iko ne akan dukan komai na daga cikin abin da Allah yake da iko akan shi yana da iko akan as sawabu wa dukha Allah yana da iko akan as sawabu wa dukha akan ya ya baiwa bayan da yake dama na tsawon suka aikata aiki na gari ya ba su lada da zama kyakkyawa sannan ya azabtar da waɗanda ya ga dama daga cikin bayan ta kan darbu wannan shi ne lallahi marjo kuma huwa ala kulli shay'in qadir ah wata aya abin da ke cewa shine ila lahi marji'ukum jami'an wa ada lahi haqqa innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu li yajzi alladhina amanu wa 'amilu as-salihati bil qasd ila lahi marji'ukum jami'a ba ku baki sai zuwa Allah kowa da kowa zai tsaya ta tsare nashi nashi ya koma hannun Allah <clears throat> ya ce wa da lafi haka kuma wannan alkawari ne na Allah da ya yi alkawarinsa da gasken gaske haka abin yake da wanda ya rada kiyamar da wanda bai zai saba da kashi duk ilallahi wa bi ukun jami'a da nuna tabbacin wannan sai ce innahu yabda'ul khalqa Allah shi ne yake fara halittu duk halittar da ka gani a duniya Allah shi ya fare yadda shi kirkire ta ya ce sun mai yu'idu sannan kuma Allah shi ne ke maimaita halittar abobin kiyama lokacin da ya gana mutane su tashi kenan yadda Allah shi ya halitta ba tare da agaji ko taimakon kowa ba ya halicci komai da komai shi kadai to shi ke kuma maimaita halittar lokacin da ya ga daman maimaitawa in lokacin da tashin wato lokacin tashi ya yi kamar da Allah shaka wannan shine innahu yabda'u al-khalqa mai yi Allah yana tada mutane su goma hannun sai ce le da zai lalina amanu wa amilin tuwali hadin kai da me yasa karya wa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari ya saka musu da abinci Allah ya sa mu dace wannan haka kaida ubangiji take da kashi dai kowa da kowa zai koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya mana kikkiawan kashi ya samu koma ga Allah salim alif kamar da bahaushe ke cewa to da kan lokacin mu kamar yayi go ba kuma ne a dai duwa ba muna tsaye ne da miki 50 saboda ka yanzu mun yi karatu na minti 50 da kusan ma biyu mun kai kan gaba aya da haka zamu hakura mu kwana nan mu tashi ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu in Allah ya kaddara gobe muna fatan da abin da baka da daga sawaba Allah ya fadi bai ce ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya bi manci shafe shi daga cikin zakatan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh